Amen. إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم عنه وصحابة الرسالة في رضي الله تعالى عنه لا يؤذي وقل هذا اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله bayan ya شاء الله تعالى شيخ راسين مسكين وليد الصالح الى رب العالمين أولا البلد الذين يجي لهم مساعدين وترى مقام كل زندك الجنة على دين رحمة الله ودين الظاهر وترى الهدى وتريده دعوة الأنبياء إلى والتشاعر والتوحيد الالهي المؤمن والشيخ ان شاء الله تعالى ذلك فلتشكر على يعمل ثلاثين سؤال لقضاء الكريم السؤال تولى ان وقع في بعد يديه ورشده فهو ان يكون من الله مغفر لك مغفرين وذلك عن المعارف وعدد من مسبب عما سواه كما ذكر ان التشير الى الغالية تتدبر الغالية ولكن جميل تصلي نفسك تدبر كيف؟ بايع تدبر تدبر وتعلم بالله فيقول هذا وكاشف دعاء لتفريق الحمد addu'a da wanda su ya dama damuwa ya shiga damuwa a wani ko rashin ko wani abu da ke sa ko wani abu da rage ke sa ko da mutum dadi wannan addu'a ana shirya saboda tafiyar da ke wannan damuwa Kira da yake rawa rawa a masu sanadi a fannin imam ahmad ya rawaito da sunadi mai kyau an abdullah bin mas'ud daga abdullah bin mas'ud Allah ya cikin tafiyar da shi قال يا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب أحدا قط هم دعوة تبقى ba. Wala ولا حد من قوة تكي سنه فقال سيدي اللهم إني أقصد عبدك يا إلهي باور سمي كم باور وابن عمر الحمد لله ناصية في بيدك ناصية أسمع من الجاش اللي فوقه أما كناية نجعل الأمر إلى بعدها معناه الأمر إلى بعدها يا الله يلا تحمل ma da hukuma, kuma hukuncin kasartacce ne gare ni kana da ikon kasartacce da kika so gare ni adalun jiya kada kuma duk hukuncin da kai yake min yaya kuma kayan adalci kuma da gawar kai as'aluka bi kulli ismin huwa lak ya Allah ina roƙonka da duk wani suna da gare ka tambayar da duniya da kuma wanda ka abu kan kada biyu أو أن نذكر أحدا دون أحمد ولي من da wani حديثه suna كسلت ولي وأن سنة أو أن ذكره في كتابه كو كو كتابه littafin kamar yadda yake ana yawan samun sunan sarki Allah ke banci ƙarshen ayoyi alimun hakimun azizun halimun gafurun rahimun haka za ka ta samun Allah yana ambaton ka to ko kuma sunan nan ka saukar da cikin lissafi a bisa da yi ilimin gaibi inda ko kake kanta da shi cikin ilimin gaibi a burinka ina roƙonka da waɗanda zuwa da na yi an da yanar Qur'ana rabi'a ilmi sanya Qur'ani mai girma ya zama rabi a ma'ana abin da aka rabi shi ne kamar abu na kaka haka ma'ana ka sanya alƙur'ani shi ne babban aboki da zuciyata hutun da zuciyata farin ciki da zuciya wani lura ka da kuma ka sanya shi alƙur'ani shi ne hasken kirjina wanda na abu ne kuma shi ne kurarewar da ke ciki na wata haka hannu da kuma tafiyar damuwa ta da ke babu wani sai wata damuwar wata wata addu'a illa an haɗa na amma ruwa da wace ana ya tafiyar da damuwar ta da yake ciki da bakin cikin da ya tsare ba a zalabu masana rufara hannu kuma Allah ya mutu ya mai da addu'ar nan da bakin ciki na da farin ciki. Allah sai Allah ya kama su zai fakila ya rasulallah sai wani mutum ya ce ya karɓi Allah ala ta ha manzo ba za ka yi wani ilimi ko yi wata kasanin mu'min ba fa kana bana ita eh haka ne yan baki ya kamata liman sari a haka duk wanda ya fi daga gare ayyata Allah ba haya ko yi da wannan magani ne na damuwa da su wanda ke samun ba ba yana sa abu da rai ne samun sai damuwa yi kwanta ya kasu kwana ya a yi sai ya bi bai masa zaki rai wannan halayyar sun ce wanda addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar Abdullahi dan Mas'ud mukaji ita ce mutum ya اللهم يا ya اني inni abduka عبدك ibnu abdika ناس يتي بيدك ما bi حكمك ابدا tasiya قدامك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وعلمته علمته من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء تزني وكهاب قلبي ita addu'a kuma manzo Allah ya yi alƙawari duk wanda ya karanta ka akan damuwa ko bakin ciki Allah zai tsaya da damuwa kenan Allah ya sanya mu da cikin addini mu ba da kowane iri maganin fata shirya dukiya akan abin da ake yi maganin rashin lafiyoyi maganin damuwa hanyoyin da aka bi a ɗaukaka da bayyana muna hanyoyin da aka fi waɗanda abubuwa da ya haɗa ya rage ga mutum ya kokarta ya ɗaya kokarin roma da kai addini saboda biya ilimin muka saboda kuncin kuncin da kuma ɗabbaka su kan rayuwa saboda akwai gargi na musamman cikin alkur'ani da sunna haka wanda ke sani ilmi ko baya amfani hadisin mu na gaba rawar tirmidhi wa hawa al-albani kuma muhammad tirmidhi muhammad bin isa ya rawaito kuma albani ya inganta shi an sahabi bin abi waqas daga komandan yaƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kawo Amin qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah ya ce da'awatu fi nuni addu'ar ma abuci fili shine yunus bin bata wanda ya samu wata jarrabawa a ake da mutanen nino yana wa'azi irin halayen ya kasa mutane ta sami mutane suka lura mai kuwa da walakanci da yin sai su ta jikan bari ya dangama kaya na ya gargari da yadda haka aka wa manzon Allah to bari ya gargama nashi da nashi da hijira Ake shi annabawa ba su hijira sai an ba su kai ma in don damuwa ba a su manzon Allah ya ce al-mu'minu alladhi yukhaliqu an-nasa yakhbiru ala عذاب خير mimma la yukhaliqu فلا يجب على عذاب mu'minin da ke cuɗanya da mutane kila ana da yana da hakkin da za a karu da amma wasu suna ƙwanna mai rai shi ya hakuri ya ci gaba da hulɗa da ya ji zama alkhairi ga wanda aka taɓa ya tabbace can ya ga shi duk da an ƙwanna mai rai ba ya iya shiga mutane to manzo Allah ya ce wanda daga hankali ya fi zama alkhairi ka shi ne a yi samun yi da sai dai ku ci ko Allah ya hijira da ya yi hijira ya je bakin kogi a cikin masu suka jirgi ke su shiga tare da wato sauran fasinja an kaso cikin gulbin nasu ban san wanda yake ba sai dai jirgi taguwa ta yi ta bugawa iska na bugawa da ƙarfi mallahun waɗanda suke yan tuƙin jirgi suka su jirgin gana duk muka gana irin haka akwai wata matsalar da ta faruwa akwai wani bawa gudanar ne daga shugaban shi ka sa jirgin ya yi haka ashe kun gani sako kan kawo matsala da mota tayarsa ta mutu yi ya kaɗe kana adada banza na ba ga banza ka taɓa ubangiji kan bai da ƙasa wani sahabi ya ce in ni sabo ban gane a sai ga jaki na jin dai nike babu li babu la in ja bani da kwariya ne wallahi ce da naga haka nan sai isi istighfari to kai yanzu in kai tuntube ka ga ka kai sai kai kawai yoni Allah ni Allah bai so na ka gani dan tabi ne na kai wani bangare ya dan dan dan dan dan dungure ka gane don ya yafe babu nufin na amma ke kai cikin Allah bai su. shi na yi wurin sabin baka sai mutane aka kuri'a ta fado duka gare shi kawai suka ce a karba kallawa don Allah ya hankali ga mutane na tsara da ɗabi'a mutane sun ke mutum ba zai yarda saboda shi mutane tsara su ba mutane tsara duk wanda ka jina da mutane kullum tsara alamar kirki na gare a ba mai cikin zuciya kun san akwai alamar kirki ga maganganu da ciki amma cikin zuciya nan baki irin kamar farin galbela in ka gane ta zai kyawo in ka kai ga nama nan za a gane ta kirkirin to akwai waɗanda aka nan cikin mutane alharkai yan siyasa malum akwai wanda kam in ya faɗi zaddadi amma zuciyar nan ba ka da hankali ba ka da kirki ba ka a kan mutane da kai kullum za ka ji mutu yana ta mugjan kalmomi da ashar da zagin mutane da wa mutane da ba haka an annabi yake ai shi annabi da an ka cutai an ka ce ga duwatsu ga mala'ikan duwatsu a jefe baka ce gudu su da ka yafi a a wani Allahumma ahadi qawmi fa innahum la ya'lamun الله كثير يدعو كاجل النبي كبا يدعى يروي كي الله شغل كاو سبب الله بتصل بعند النبي مرة تقول كاو بعند النبي تبين هذا تجيء من توهك ده كما تقول ده الله بعدي لما ببطن سياسة كوريا بديا كيدون ده بيجون كاو الله شغل كاو وني الله بعد كراسي كي كيدون ده كاو مراي لي الله يليك ويكونوا الله يكلم ويكوهو هكذا تجيء تبى كريه النبي كريه النبي والعافين عن الناس والله يحب المقسمين يونس بن بطاء سيدي يا جماعة والله إنك باع لك أسفل يقسم كوية فانا يا يرغى يلقى لك يا لك أسفل المساري نصوص القرآن لسنة سنة كيف ولن الله كبدا من الخلل وان بيسيه تبقى تتوقع عليك كتاتي كما ايتنا الله ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه الا يكفي ومن يوق شح نفسه فاولئك نعم فاولئك هم المفلحون Allah ya ce yake nuna ala an anfusu suka hihi ta bukatar dan uwan su bisa ga ta walau kana bilin safa ko da kuwa suna da matsalanciyar bukata ga wannan abin Allah ya ce gaskiya kamar yi ka shuhana fi wanda ya haɗe kadarra saboda ya miki ɗan uwan saboda ya girma ɗan uwan ka shi ya haɗe ruwan ransa da abin nan da an gare don ɗaya wani yau ko don ɗaya wani yau girma ko ya zama matsala Allah ya ce hau la'ika himmul mutu ya zo Allah ya yabe mai kwana da yiwa saboda wani su. Allah ya yabe mai kadewa ya daɗe ciki dai saboda ba ku ke yi shi na yi musu bin masaya sai fada ku dama haka Allah ya ce kuma da dai yana fada gurbin sai Allah ya ba umurni wani cikin da ake cikin ba a mutu kamar yadda ni ganin cikin da kake to kawai sai buɗe baki sai su ji ajiya ba ka ba su ba su maka ba Allah yana da connection journey tsakanin ne da tsakanin kai gaba ɗaya yace fihi ma ya'ji min yunus bin basa saboda yayi kira ba da izini kawai sai ya kafa ya kwanci ba a tauna ba amma kana ganin in ka shiga cikin cikin giwa da ta tauna ba ta yi kuma ta zo ta yi kwanci da kana gani ba ka rashin lafiya wallahi ba ka rashin lafiya ko ga duhun ki cikin ga ruwa ga ciki ko ga duk abubuwa da kai sun sa to shine wannan yunus da shi ne matakai ya tuno da gaskiya ne ne kuskure yana can kasa cikin ka ɗora la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa Allah babu wani abin bauta sama da kasa ba sai kai Su subhanaka sarki ya tabbata maka daga da kasa ku ka Allah na tabbata ba sai dai ka wannan abin da ya faru ya faru ne Allah ba kai ba kai da kuskure ba ni da kuskure inni kuntu min zalimi ni ni ba ni ba Allah ni ni ba ne ba bai ko ce Allahumma ni ba laifi yabba kai ne bi? Allah yabba kai ne lai? sai mala'iku suka dora ce ma Allah ku wani dauki muka ji ta kasar ke yace ah, ba ku gane shi ba suka ji wallahi Allah mun san sauki ga amma ba nan muka samu jire da yake ba yace musu a ah, Yunus bin yuru da nan mai yawan ambaton ka yace shi suka ji haba Allah ba Allah bin ya ma bawon da ya kan yawa an batun ka rayuwa ne ta duniya sau ya mai ya Allah ka riga da yake halin da ya shi ne sai Allah ya madaki ya je ba cikin nan gaya amare in ya je amare shi abinda Allah ya samu labari a cikin suratul safat sai ya hau Allah ya ce wa inna yunusa lamina wa inna yunusa lamina al-mursalin إذ أبق إلى الفلك المسحور فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا إنه كان من المسبحين للبث في بطنه للبث في بطنه إلى يوم يبعثون أيوة فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين Allah ya ce da Yunus la bin al-mursalin wallahi wallahi Allah ya Yunus manzon Allah cikin jerin manzon Allah ya ce Allah ya yi cikin da na ko bai ba ya tabbatar da manzon in a baka lokacin da ya yi wani ɗan gudun damuwa na an keta alwarman Allah ya yi hijira ilar kulkin mashahurun zuwa ga wani jirgin da aka waloji. fasahama yayi ƙuri'a fasana min al mudadi da yadda cikin waɗanda ƙuri'a ta faɗi akan sai ƙuri'a ta faɗi akan sai aka jefa shi ko ya kai ba ko ka da kansa Allah ya ce nan take har ta kama hulhutu sai kawai kihi Allah ku ne sun san lafi ne ba wallahi kihi kawai yana waka sai dai yalla ku ne wa sai kace kai har ta kama hulhutu wa huwa muni yana abin zargi mista yake abin zargi saboda ya yi kira ba a bashi ne annabawa ba su dagawa nan da nan sai Allah ya ce daga wannan tafiyar da yayi an keta alhorma addini ya ji takaicin zama da masu wa Allah izini bai bari har sai da aka bashi umarni ba yayi ne Allah ya ce farce kama hudun su ko Allah ya ce wallahi zaman nan da ya ci cin cin cin ini walaula Allah ya kare mu daga ba don da dama yana mana yana mai yawan tasbihi da Allah ba lana bisa sai bakari da ya zauna cin cin nan lai ta sun har zuwa ranar ta kiyaya amma Allah ya ce saboda yawan tasbihi mutumin muna ana ambato mu sai sa annabi ya ce maka ta'arraf ila ya arika fi shirya manzo Allah ce ka kunna sanayya da Allah lokacin da kake da yalwar yaranta yalwar dukiya yalwar mukari yalwar lahiya ranta duk ɗayan su kuke maka Allah yana cewa ai wani kan nauna ko da yake yana cikin yaranta ka bari ku kai Allah ya ce wallahi ba mai wata tasbihi mai ba da mun barki cikin ki ya zama mai kabri har zuwa ranar sashen kiyama amma Allah ya ce saboda yawan tasbihi fa na bazna hu bil ara'i sai muka jefa shi a bakin wani jeji ka huwa sakimun yana mai masakar da kinaya fata ta ta sanu saboda mi saboda zama cikin kihi zafi da rai ba san mai ba amma zafi cikin kihi sai da ya tafi na fata ta yi rauni shi ne aka yi muka sa kihi ya tofe shi bakin wani daji yana mai rashin lafiya Allah ya ce ba ambatana alaihi sai muka kira nan take a kansa ne, wata itaciya mi ya kadiri ta daga kabushi ko kabewa ɗayan waɗanda na guna tsuda na hawanta amma waɗanda cikin su akwai wanda abda dan sami masu inuwa sosai masu girma nan take sun yi lillin lillin tsoro wuri amma ba guna ce amma mutane suna cewa kankana amma waɗancan itacen guda biyu su suka yi wa gama ka bushi ko ka bewa in suka yi hito san sami gare su inuwa suka yi sosai Allah ce sai muka tsira da wata itaciya nan ta ki Allah ce maza ina a ta tsiro ta yi ta yi sami nan ta manya ta kare shi daga bugun rana saboda ni saboda jiki ne ya yi rauni kuma ba wanda ya san da shi kuma bai iya tahiya ne ya koma inda aka sai daji Allah yake sai muka kira da ya sai mai lillilli wanda kuke bai farawa balle ku da su ci sai mai kuza ƙurashi nan ki Allah an tafi yayi wahayi ga wata barewa ita ka tahowa ta sarfashe ya sha nono ta ta koma daji har lokacin da Allah ya kaddare shi yawa man kana billahi kana Allahu lahu wanda duk ya zama na Allah Allah ne gani na ko shi ne haka dan haka to wannan shi ne Allah ya samu labari fa arsalna sai warki da warki fa arsalna sai muka sake mai da zuwa ga mutane sa ila ne ati alfin mutum dubu ɗari au ya zibir ko kuma sun mahi mutum dubu ɗari fa amma duka suka je suka yi imani don wallahi matsala an ta samu su ko da sun kare ka ba su ganai ba suka ce yau mun bari an mutumin gada mun fara jiri wallahi ya ya bar gari wallahi ba na ina ma sai suka ce duk a yi hito a hito a mai da dabbobi gehe a ɗaya da iyansu cikin su a raba su da iyansu ta kuka mu ma mai ta kuka yana yi wa Allah ya ga kukan mu ya yaɗe mu an ka kama raƙumma da shanaye da tumakai duk an ka ɓoye ƴan iyansu can inda ba su gani sun kai ta kuka jama'a an kai ta kuka الله يكوت يا ابو صبو لك هي يا اخي انا جيت هي قال لك كيف ولو ذا كانت قرية آمنت ولولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها نعم كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين الله يسلم يطلع بأسام وطا القرية كني على القرية حلق حرب كباني آه، يوم أبن دينا من دام ta yi imani fana fa a iman imani sai a amfane ta bai ta ba sabu ba illa qawmi Allah ya ce banda mutane annabi su dai suka ji tsoron Allah suka yi imani da Allah imani zai amfani suka Allah ya ce ka shakna antu azaban izi mun gusar musu da azabar kankanci ina ya fi duniya nan duniya wa masa'anahum muka jiya da su daɗi ila dinin ila ya jani zuwa lokacin karewa a jirgin da suka yi wata dubara suka ce wallahi duk da mutumin gaishe ta garin ga wallahi kun ya ɗauko mu nan kun ga mutumin da bawan Allah da ya bar da riga kun ba da sai Allah ya kawo da azama sai suka yi kuka aka ce a sa dabbobi su yi ta kuka a gwada ma Allah raki ko ku kun ga wannan kin na da sauran kowa Allah raki Allah yana kula da abin da ya sa ba a tura saboda babu ruwan jin kuka ko ga jiki na wallahi yan sanda su da sun samu yan sana'a ba haka ba sojoji su lalle suna samun yan sana'a gwamnati na ba su bilolin kuɗi sai su ga wallahi ko ka cike su a ja ka haka nan shi yasa ba kure ne ba amma wallahi da mu haɗu da mu da shugaban ƙasa da sojojinmu da yan sanda mu da sannan da dukkan wani security irin boba da sauransu da duk mu haɗu mun gwada damuwa mu ga wanda cuta da ta kure ne wallahi الله سن يك انت ذا تفارو ابدا ما الله اي راي ولو لا ابدا باثنا فلولا اذ جاء باثنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان نعم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون الله يريد ولولا إذ جاءهم بعثنا لو كنت أذابا مكذوب متى بكي تواليك با متى بكي تقدام الله رايكي با تتارو قبالك تقدام الله تنكاكي الله يريد الله تنكيا ماذا su kace kai ne kasar هو kowa kai duri abin da ya kasa sai ga kuma abin da ya samu in duk kasa za ta kare ta kare shi ne Allah ya tsoza yana da wuce na amala shi dai ya kawa ta mu ayyukan nan eh Lakin ne ya kawa ta musu abin da suke ta don haka shi dai ya kawa ta ma manyan kabila nan an ya sokoto akwai wani gini nan da ake ga dajin Allah banza an diba an diba haka ce wani soja na karafka daji ni gama so ga ɗibar abin ga kilomita shida ce duk gona ta haka an ka saba to amma mun sabu jarraba duk wanda aka ba karo nan buhari bai sassautawa dilolin kuɗi aka ɗauka ana kaiwa shi na sai ga shi Allah ya kawo mai gaskiya batun a hana babu gomma a barka haka nan kuɗi na su ta tahowa yau a ɗan yi barazana jibi a bari su karkashe yan garuruwa sai a ce kuma an ɗauki mataki wallahi tallahi wani abu a ciki kuma na faɗi dan haka ya uwa Allah na zargi waɗanda musiba za ta zo su dauke ta maciya ba su dauke ta damuwa da al'ummar ba Allah madaukakin sarki shine ya faru mutane annabi Musa gaba ɗaya sun ka tuba sai dai gaba ɗaya Allah ya kula da musu to shi na aka ce addu'an nan da yi lokacin da ya bada cikin cikin kifi du'a'uwan du'a'u bin nur addu'ar ma'abuci izda'a lokacin da ya roki Allah wa huwa fi badanin hu yana cikin cikin ki ni yace yabon Allah na yace la ilaha illa anta Allah babu abin bauta sai kai subhanaka sarki ya tabbatar maka daga bari ko ce na kasa ko kasawa ko gajiya ko a ko karewa inni kuntu min az-zalimin Allah ni ni le ba kai le ko ni ba wata hada ya da faɗa Allah wallahi ba ka da ni ni ku wa ga kalmomin sunaye annabi sallallahu alaihi wa sallam yake fa innahu yadda al'amari yake lam yada'u biha rajulun muslimu fi shay'in qattu babu wani mutum musulmi da zai rubi Allah da waɗanda kalmomi cikin wani abu na damuwa da ya samai Inna sajaba Allah lahum fati Allah madaukakin sarki ya kafa sabaka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin kai ikrari da Allah shi adda bauta ce kin ci bauta ka kani ka barakata. kuma ya fi karfin na kasa kuma ka bada ma Allah wallahi Allah ni bai ne hini ki sai kai ki sai na Allah kuma na ta mun kurabe fa bin sahih hadith ya zo a cikin sahihul bukhari da sahihul muslim an ibn abbas radiyallahu anhu ma daga daga abdullah ibn abbas Allah da madaukakin sarki ya rada su qala ya ce kana annabi sallallahu alaihi wa sallam yad'u inda al-kar manzon Allah in rayuwa sai ta baci zuciya ne ta cika da bakin ciki yakan roƙi Allah ya kula sai la ilaha illallah al-halim al باب وند تشنت أبو سامع كاسي الله الحبيب من جرما إنن الحبيب من همبي لا إله إلا الله باب وند تشنت أبو سامع كاسي الله رب السماوات أبنجد السماء والأرض أبنجد كسا ورب الأرض أبين أبنجد عن أرض من جرما لما نقول الله يا سامع دعوات سنو يا كم دور نانا تكلموني لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب الأرض Ka إذن su. duk da manzo Allah ya hita ga Allah su yake amfani da su ta hanyar tafsirar yau da ciki kai ma ka bi layin manzon da aka aiko maka ita ce hanyar shirya da ta daga cikin damuwa Allah ya taimake sai fadlu zawaj bi niyyati sifar ko al-afa falalar da a cikin mutum ya aure دمیم یه کام کهی یا دارا پد ناتی ناتی سه لام لقای اول تو کرد الله یک لیک یا کار کم تبدیل نه یکی فجیت سهیهای نیاز و اکثر سهیه البخاری دسهیه مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رجع عبد الله بن مسعود الله قدر تكون تركيا الرد فيه قال يا رجل sunna مع النبي صلى الله عليه وسلم mun kasance tare da ma'aiki tsira da aminci Allah ya tabbata a gare su faƙa da ya ce muna manista ta duk wanda ya samu abin ya aure bal ya ya yi aure ga wata ruwaya cewa ya ma'ashara shababi ya taru samari manista ta alba'ata falyata ya taro samari duk wanda ya samu abin yin aure falyata zawo da ya aure fa innahu saboda shi aure a agaddu lil basari ya yi taimako mutum bai rufe idanunai daga kallon mata wanda ta wuce gudun gudun har dai ma kan gane ko ba ku gane ku ba ban ce duka ba wallahi amma dai akwai wasu fitar su ta tallar kai wani da suka sa wanda ke kara yada su to shi ne ya ce aure in ka yi shi zai taimaka maka ga rufe daga barin kallon harariya saboda kallon harariya ba kyau yanzu Allah ya ce annabaru sahamun min sahabi iblisa man tarakahu makafatan lahi abdalahu lahu wato man da bi abin da kibiya kallo kibiya ce daga cikin kibiyoyin ke nan da yake kai hari wanda ya bar akan ji tsoron Allah Allah zai musanya mai da wani imani da zai sanyi ne a cikin zuciya Allah ya ce man hmm. mu'mini a karamakallahu كل المؤمنين من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله قدير بما يصنعون الله يقول للمؤمنين ده الله بيعمل ليه بيع النبي محمد صلى الله عليه وسلم يمدوا من أبصار فروج ولا أبو نخلص ولا يخلوا أنت تقولوا لنا na tantancewa mata ku biyo gaji ban da takulma sai ka sadda ido ka salla wannan kallon sai kai maza maza ka jike ido an yare da kaza amma na tantancewa wacce waɗanne iri na wadda wacce in ka farata bakata mai kaulita tililita wannan kallon da za ka yi na tantancewa haramu shine Allah ya ce ya mu ne su rinci wani abu na kallo Allah ya ce zalika yin haka na rinci ido daga barin kallon mata azuka ya yi karfi ta zuciyarka don wallahi ka yi kaɗan ko ma da ni kake in ka kalli ka yi ido kai zuciyarka ta ce wai ni ni faɗa ba ina fata na gani ina ga dama zuciya tana ƙarfin lafiya don saboda kowane zuciya na inda kwa gani ne kowace mace akwai irin namiji da ta kaso ba kowane namiji ta kaso ba akwai wanda inda so samu na akwai irin jinsin da ta kaso kowane namiji akwai irin matar da ya kaso garai da sai ni Allah bai cuce ba to da duk an kai an kai an ka samu jarraba ko da ka daga kawar ka daga ido ka sai ka ga wanka mata irin ta za ka jima tana bin an duniya yau ga ta sawa do daidai da ta ne da wallahi duk ce ka sai ta yi maka maganganun ba yawa ta ido ka sun kasa ɗaukewa daga gare ka jarrabawa ce ba kai ka zaɓi ita so mace ba Allah ya jarrabe bai ka son matan nan saboda wata ma da yake fiye ya kunta ba ita ka zaɓi ita so maza ba Allah ya garwaye ruwan halitta ta da son namiji don wata ma da Allah yake so ya karɓa don ka ba zargi aka yi ka so mace ba kuma ba zargi aka yi ka so namiji ba amma wata soyayya da ta wuce haddin shari'a ba to shi ne manzon Allah ya ce al'ati mu'minai su rinka idanunsu dan wani abu na ganin su na tsara zalika yin haka aska ya yi tsaftace su da zuciyarsu ba ka tsaya kan bi da kallo ba ne zuciya ka kalli ku gare wallahi wata jarraba aka taɓa ta. wani gida na an tsaye rasuwa mutanen suna da alaƙa mutanen ƙauye sai dai aka yi rasuwa gidan nan sai ɗaya mutanen na ƙauye suka kai ta'aziyya mutumin ne kai da mata kai tun da uba ne ya gaji gidan a shi yaron gidan nan da ya gama ta ya gama ta tana yana son ta mutu haka dai namiji ya koma da mata sai yaron da ya lallaba ya samu ya mata sai ya buga mata ni na ne wancan a zuwan kini kai suke mai ta zaka zaɓa ban kai sai wallahi mugun daɗi ne kai in ki zage saboda mugun sai wallahi in ki zage ne kai kamar ya na rai. ta faɗa mu nufin miji ya ce ah, in gaskiya na ce ya taho ta yi kora ta yi kora ta ce ne wani yau na gani da kora ta taho gidanmu ya shirya da wani aboki na sai suka ɓoye cikin wani ɗaki ya taho ya kai ɗan wanda na ce ya ɓoye shigo gida ta kashe baki da mijin ko da ya shigo daki ya zauna yana gama zama sai ya ce an tafi salamu alaikum ya zabura ƙasa biyu sun ka kama sun ka kiɗai sun ka kiɗai ka san wanda aka cikin kalangu subhanallah dan Allah mata ga kallon ta bai jawo mai matsala ba to kai hakkara kai ma ba kauce wannan ba zai ka kawo ka bi da shine manzon Allah ya ce ɗayan ku manin kada alba'ata duk wanda ya samu iko akan yin aure wani ya tazawwaje yayi yi sa malami na ala rasmana dan siyasa na dan kasuwa na dan kalluna da ya samu abin aure ya aure ku, a azartu lil basar saboda ya hirin idanunsa daga barin kallon na wasu wa ahsanu min farfi kuma ya fi kasan gaishe har ginta daga zuwa sina manzon Allah ya wa man lam yastati wanda duk bai samu ikon abin da bai aure ba fa alaihi bi sawmi na umurce shi da azumi saboda fa innahu lahu rijal azumi yana yanke sha'awa yau wanda biye ne da azumi uku ta yi ba batun da ya kai ba batun ruwa ba ku ta biye ko ba haka ba ya sa manzo Allah fa innahu lahu rijal yana da yanke sha'awa kana na mutum dama sai ciki ya koshi ne kan shawa ka zabura don haka nan manzo Allah ya mu wata shawara sallallar aure domin samun kai jiya na karanta muku Salatu, haqqu ala Allah aulu mutum uku Allah ya rufe alƙawari zai kai mutum cikin su akwai annaki alladhi yuridu a afaqa mutumin da ya auri wata mace domin ya kamun kai da Aisha المكاتب الذي يريد الأداء wanda ya ci bashi ko wanda aka karma ba fansa yana so ya fanshi kansa ya da haƙƙin mutane ya samu hurriya na uku wal mujadilu fi sabilillah duk wanda ka kokari cikin da Allah Allah ya yi alƙawari sai ya yi mai duk kuna ganin malum mamadiyar talakawa ne amma saboda albarkar kai da kawo da suke cikin addini Allah ba abinda Allah bai yi kun san ko mina na جهاد الله ياتي ya ce a suratul ankabut والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ومن يجي مدعو في ذلك والذين ba a kawo da su wani ne wannan nuna a cikin ya yi a ya A bakin A abapx number abuja abapx abuja ana yi gyara a ne da haka yan uwa muna nan a karanta wallazina jahadu a abinda wanda ya wadanda suka yi jihadi cikin hanyar da Allah Allah ya ce lana hadiya nan wasu na za mu shirar da su da hanyoyin mu na ɗaukaka ta darajar duniya da lahira za mu buɗa mu wa inna Allah Allah ya ce lama al muslimin yana tare da masu kyautatawa don haka su kafa hanyar Allah a kama zuwa ƙauyuka ana wa su ga abin da Allah zai amma kwallo ba ka gane komi kai ta yawan kaumaci ni ne faɗa ba ka san komi ba ta gane komi ta yawan kaumaci amma inda za ka shirya da abokan ka kun yi kungiyar ku yi ta kuyo mutane mu na kauye suna bukata kai ilimin nan da kuka rewa mutane mu na kauye ba su da za ku ɗauki da wannan ku ɗauki ɗan da ku bugur bugur ku je ku fata daidai lokacin sallar, ku bi ku salla. bayan kun sallabe ku tashi ku mutu yan nasiha magana arwalla magana harkar zamantakewa wallahi Allah ɗaya sa abin da kai kuma wannan abin Allah zai zama sanadiyya ya ɗaukaka ka kai daraja cikin mutane wallahi ranar mutuwar al'umma da yawa su taimaka don haka yan uwa wannan hadisi ya gwada muna falalar da ake cikin mutum ya aure domin kamun sai Allah ba cikin sarki ya taimake mu ya ba mu ikon yin aure mu ya zama domin kamun kai hadisin mu na gaba aka ce fa fi sahihaini ya zo da cikin sahihul bukhari sahih muslim an anas bin malik rabi anhu daga anas dan malik Allah ya yarda da shi ala ya ce ja salatu rahatin wasu mutum uku sun taho ila buyuti azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam suka je dakunan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadatin nabi sallallahu alaihi wasallam suna tambayar matan manzon Allah ta ka manzon Allah ka ibada iya fito cikin ya taho gida ni ya kai cikin dare in bai tare da su ya halayyar suna kuntsai sallan ma uku biyu da Aisha ta ba su labari kun yi wa da manzon Allah ya ya kan ta wani lokaci ya shiga sanyin ma fa ne abin da suke ta aiki da sale ya kan yi sallar dare wasu kwanuka ya kan yi azumi wasu kwanuka kuma ya kan yi kwanci wani lokaci ya yi azumi wani lokaci ya ci abinci كأنهم تقالوا هذا كما تقول آه ya kai ina ina muka ga annabi ba qalu wa ayna nahnu min annabi sallallahu alaihi mu ina muka da kai ma annabi kada ku fira lahu ma ta kaddama min zambi biyo ma ta kana an ga an ga harta mai komi shi ko bai yi ibada mai yawa ba babu komi suka rena ibada na ka ba su labari haka suka yi manzon Allah in ya kai kawa cikin dare ba ya kada sai sahiya ta waye masallaci yayin ni da azumi bai mu'amala da iyali haka suka aza sai Aisha ta ba su labari sun ji wani sai suka rena kana hadun ɗayan su amma ana fa inni usalli layla abadan ni kar daga yau nayi alƙawari zan kama rayar da ko da dare gito mini da sallah har abada batun kwanan dare bai tashi saboda da aljanna wa qala abaru nabi yace ana asumu da ni ko zan kama azunta duk zamani na gaba ɗaya sai so mu dahar wanda manzon Allah ya ce la ta man kama dahar babu karɓaɓɓen azumi an ce da wanda ya abinci zamani gaba yace ni zan ci gaba da azumi wanda yayi ya gito ni sai na abinci wala ukiru yace ban abinci har abada kai dai dare wa da akaru na uku ne su yace ana atabilu nisa fala atabilu abadan ni ko zan kaurace ki mata bin dabba kai na san san mata har abada Aisha ta harrace maganganun da sani ba su bar gida Aisha ta sai suka bayani A ce ta ta dauke maganar su fa ja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya zo da ya zo sai aka sami faƙala sai dabbaci labari ko sahi kadi abu usman bin mas'ud da abdullahi dan mas'ud da wani sun zo gidan ga sun tambaye da suka ibadoji kuma na haɗa min, amma na fahimci suna ganin ibadan nan taka ta yi musu kaɗan ka ji abin da wani ya ce ka ji abin da wani ya ce ka ji abin da wani ya ce fa ja'a rasulullahi ilayhi sai manzo Allah ya fita zuwa gare su masallaci fa qala fa yakum antum alladhina qultum kaza wa kaza kuna kuka faɗi kaza da kaza gidana ba su ƙarya kuka ce eh wallahi ya manzo Allah yace to amma wallahi ina rantsi muku da Allah inni la akhshaakum lillahi wallahi na hisi tsoron Allah wa ataqakum lahu na hisi tsoron lakin ni asumu amma ina yin azumi in so wa uke wani lokaci in aji wa usalli in salla wa yanki na dare wa arkudu kuma ni ko in kwanci na wa atazawwaju nisa kuma ni kai mu'amala da iyali na do haka ku sani daga yau famar ba an sunnati falaysa li duk wanda ya kyamata sunna ta to bai tare da an yi ranti game da ashe addini baya son guluwi baya يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا الطيبات ما أهل يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم نعم ولا تعتدوا سميتو إن الله لا يحب المعتدين الإسلام من لا تهرم طيبات ما أهل الله كذا قارب دانا دا أبو بوار الله يحل الثامن ولا تعتد كذا في تعتد مئة أبدل فينا شرعا إبادة الله بشرعا زرفوها قويت من الله بعبادة الله بشرعا تبكانا تبكانا تبكانا ya kawo sun musulmin mu yan ta'adda cikin su akwai masu tsaron maulu annabi bai yi ba wallahi sahabi abubakar bai yi ba umar bai yi ba usmanu bai yi ba aliyu bai har suka mutu duk waɗanda aka ba sa su duke suna a shari'ar dole a bayan manzo Allah babu wanda ya wannan tsaron na murnar ranar haihuwar manzo Allah amma sai ga wasu na ganin kiristoci suna murnar haihuwar isa suka ce su ma wallahi sai ne da kiristoci ba su yi ba da kiristoci an ka ce mu yi koyi saboda Allah to wannan ta'addanci ne Allah ya ce wala ta'tadu kada kuwa Allah ta'addanci ku ƙetar iyaka ta yace ni inna Allah inna Allah la yuhibbu al-mu'tadin yace ni a gaba yace wa kulu wa kulu mimma razaqakum Allah halalan tayyiban

yace me wala al'adar kada ku ta'addai halalan tayyiba halalan ku ci abin da halali a wani zikin mai kyau ko halas akwai mara kyau halas ne amma yana taɓa lahiyar fasarta in an ga gano habis ne daga wannan ne aka haramta saba itaciyar ba ta da illa ba ta bugarwa amma sai aka gano in kana shan tabar nan tana taɓa jininka hannaye ka fi baƙi girin. jinin ka zai tafi za ka samu matsala sai aka ce ta zama kabisa ga shi kan asali ba haram ba amma kazo tana faɗa lafiya sai aka ce ta shiga cikin alkabisa don haka shi ne Allah ya ce ku ci halalan ɗayiban laha. ku ji tsoron Allah an tuzuyi da wanda suka yi imani da wannan ayoyin sun sauka ne kan su Usman bin Mas'ud da kan Mas'ud suka yi suka ce kai kan saboda yawan ibada ko gana ɗan kuwa, aure ashe sunnan manzo Allah ka ce kai ba ruwanka ki ce kai ba ruwan kina kare kanki ba mai kare kai ne sai wanda Allah ya kare ba mai kare kai ne sai wanda Allah ya kare amma shi aure nan manzo Allah ya hada mana hanya ce ta kariya don haka ubangiji ya shar'anta muna aure kai hana maka ibada ka ibada kana maka aure sannan mu'amalar kasuwanci kar ta hana maka yin abu niyyar wata rana ka gaji ka aje ka huta haka ba iyalin hakkin wannan shine shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace fa fi sahihain ya zo a cikin sahihul bukhari da sahihu muslim an abi hurairah radiyallahu anhu anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana ki tun qaul mar'ati bi arba'in haka aure mace don bukatu hudu ha don hajiyata tana da kuɗi ko diyan masu kuɗi ce saboda ta taimaka mutum ya samu sauƙin al'amurra wani haƙu biya kuma don darajar ya asuli Waje wa jamaliha ana auren mace don kyawu wani ha kuma ana auren mace don addini manzo Allah ya ce duka waɗanda zai guda hudu zuwa auri aure mace ce amma shi kan farki za ta dini karibatu da mabuciya addini su ya da hannayenka za su yi albarka hannayenka za su yi albarka don haka nan da hadisi ya gwada mana aure yana da falala da su yi aure don ya samun kai ya aure mai addini saboda su kalli shi rayuwa in ka aure mara addini za ka shiga ne kullum zai ka kana cikin damuwa ga su amma in ka aure mai addini ba ka da damuwa ka san irin kirkin da ba ka zauna komi shi a fa'ida wacce mara addini in ka yi magana bane in ka yi shi bane in ka yi magana bane in kuma ka ƙi magana ba in ka yi magana ka taho ta azama a shar to su mata ka in ko ka kyale ka kuma mata ka ta zama ba ta da kamun kai sai mutane su ramma ku dauka ana da kai da an yi magana cikin da Allah ya yi mana da Allah in ka kawo wannan ba da bai kusan ciwon kai ne ba ta gane illa wurin matar da adawala mai yawan fa'inan shiga ofishin wanka ita na zuwa wanka Aikin gare ta ko da yake ba a hana aikin mace ba amma ba wai ta buɗe wannan faifan daga aikin gwamnati shi kenan babu control kowa abokinta ne kowa abokin hulɗarta ne ba haka a shari'a ba amma mace ta zama titin sai wa makarantar 'ya'ya mata sai aiki asibiti saboda karɓar jego da sauransu ba illa amma wallahi wasu yankuna akwai illa don haka nan dan uwana mata masu albarka ku rinka muna aiki gwamnati amma inda zai zai zama muku mahalaka ba duk inda zai zama muku mahalaka an ce cewa hijira ba ta sace ba hijiranul makani hijiranul amali hijiranul amil waɗanda suna nan sai ranar tashi alkiyama in ka ga ma'aikata ba ka jin tsoron Allah cikin ya zama wajibi ka kamar naka da kai gaba saboda kar wannan aiki ya kai ga hasarar lafiya haka nan in ka ga aiki wani mutum in ka ga zaman ka da shi zai kai ka da saƙa ma Allah ya raka ka da addini kaurace bai hijira na nan wajibi ne gare ka haka nan in ka ga wani aiki aikin ga lalle tattan bai da kyau to wajibi ne ka kaurace mai don haka nan a auri mace don kyawawan halaye saboda a samu maslahar duniya da maslahar lahira Allah mu karfi sarki ya taimake mu kuma na ga mai gwajin lokaci ya to ya zauna insha Allah tabaraka wa ta'ala dan za mu dakata abin da muka faɗi daidai Allah ya sanya mai albarka da sa mu fahimce shi ba ba mu shi ko aiki da shi abin da aka yi kuskure kuma Allah mu ɗauki sarki ya gafarta mana a nan da ke cewa alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihatu wa assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh imam Allah ya saka kai a wannan ne ya muka zo ga wannan darasi na wannan dare sai kuma gobe Allah ta ga kara in an zama da sanarori a kwarai tamboyi kamar haka. Da kamar na kuma na cewa assalamu alaikum ina yi ma malam da kai ina so malam sai mu ba da bayani hukuncin fitar mani ga mutum. Na fitar mani ga azumi in mafarki na an ta fito ba komai sai a yi wankan janaba saboda fuskantar sallah a wanke wanda aka yi ko a kan kaji in ya bushe amma in jawo shi an kai ko ta hanyar jima'i ko ta hanyar iskin na'i to ya kare azumi kuma ga masabar malikiya in mutum ya yi sanadiyya ya taɓa mazakuta ta ko mace ta samu kanta ya haka fitar da mani to fara ya san mata azuminta ya kare kuma tana da rankon azumi cikin na kafara da ranka wannan azumi da ci gaba da istighfari tuban ma Allah amma in hitowa ne yayi ba tare da wata sanadiya ba kila jin ciwo na mutu yayi ya fadi bisa ga fanda ko ruwa suka su dan mai ko kuna ma ta dallai ciwo ya kai hammani yayi to mai to wannan mani hukunci ne hukuncin goni warkewa dai aka sai a ci gaba da a ci gaba da ina fatar Allah ya samu zaki

amma dai manzon Allah wata rana ya ce rahmatullahi ala ikwani Allah ya jika yan uwana suka ce ah, mu ba yan ka muke ba sai ki antum ashabi ku sahabbai na ne amma yan uwana suna na wata za su zo nan ga su ga suna na ka takarda su yi imani da su so ne ba don sun gane ne ba ku ai tare da ne Suna ganin alamin manzon Allah ne ke saukar da mu'jiza ni an kara da mu mu ci nasara ku kun san ba annabi ne amma su ba su sani barkata ka da dai ku da su suna na sai kika suna yin salati suna so na wani yana in mutuwa da ni yace suna ni ka mu Allah shi rahama ga wannan nan yan uwan na san da wanda hadisi amma dai wannan magana siga da cewa a wanda za mu zo su yi sahabbai son manzon Allah wallahi bai tuntube da hadisin nan ba don Allah ai mini rango bai aje gaba a kara da ilimi na na sannan da ake cewa ko da jirgin da ke da wannan kayan sata wanda ka sayi ƙa'ida ya fi ɓarawo zama mai rai saboda barawo in bai samu mai ba bai daukowa ko yana daukowa don haka ya zama shi kundin barayi ya fi zama mai layi ya ka zafi shi hukuncin da za a yi mai kamar yayi na barawo saboda aiki ta da al'umma don haka mutumin nan ya aikata haramiya ya tanyi a sha a cikin ƙasa saboda haka Allah yana fushi da irin wannan aikin nashi mutane suna yi mai mutu a don haka mai irin wannan sana'a ya ji tsoron Allah ya ci daga gare ta gwada ma barayi ya bari kuma in suka fatu sun biyo da gwada ma hukuma sun saboda a kama su ɗauke ba su wallahu ba. wannan ya ce wa assalamu alaikum na baka da sharwa Allah ya da lafiya mai a amin yake bayan ba da shi na yana da hali sallar shafari da biyu ya mutu ya yi guda yana iyawa ya yi raka a uku jere bai zauna ga da iya karanta kuliya ayyuka ya yi musu jerin anu raka u ko he kan guda ya daga ya halarta in aka yi haka na aikata ala amma da bin shi ne mafi saboda magana manzo Allah da yake salatul layli masna masna fa idza tikta al-fajr fa awtir bi wahidatin tu'tiru laka ma qad sallaita sallar dare ka a duk ne in ka ji tsoron ce to alfijiri ka rufe su da guda wannan guda kamarantar da abin da ka riga ka ma'ana kamar da abin da ka sallata ya zama ma'ana don haka duk da an tambaye manzo Allah ya gwada da wani sallar dare kake doron da su ya hi falala bisa ga gane su amma in ka gane su ka yi abin da ya halatta wallahu a'lam wannan shi ne karkan tambayoyin mu a sai kuma gobe Allah ya kara Allah ya kara kada mutane kada su maka da bada da domin ci gaba da wannan aiki